Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma mandantani ke dauke da ragama shirin ga kanun labarin. Game da halayen kamuwa da cutar ɗan sankarau, Agades ta shiga layin ƙaraurawa an ɗau matakan da suka dace a faɗar shugaban asibitin garin. A cikin jihar Agades 'yan jarida na rediyoyin karkara wato na gundumar birnin kwani da na malbaza sun samu horo za ku ji makasudi a cikin shirin wani sakamako zaya zayyana game da rawaitar rahoto ko kuma birnin agada tsohon birnin a cikin jerin albarkatun duniya na unesco biyo bayan shekara goma za ku ji amsa a cikin rahoton musamman na yau. Mun sauraro barkamu da yau Juma'a biyar ga watan Mayu 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Mata jami'an karɓar haifuwa na maraɗi albarkacin sallatar ranar da aka keɓewa aikinsu a faɗin duniya sun gudanar da aikin bincike na cutar kansa ga mace kyauta. sun yi wato amfani da wannan damar domin tunasar da aikin jami'ar karbar aifuwa a matsayinta na jami'ar kiwon lafiya madam Fatawu maimuna shugabar tasu ta karawa wakilin muhammad mamman bayani La Ungozoma cewa da Sajifam ma'aikaciya ce da ke kulawa da mace mai juna biyu tun daga lokacin da ta samu ciki har zuwa haihuwa kuma rayuwar mutum biyu ce take kulawa da ita ta uwar da kuma ta jinjirinta. takin mu shine babu uwar da ya kamata ta rasa ranta wajen haihuwa haka zalika babu jinjirin da ya kamata ya rasa rayuwar shi wajen zawa duniya. A ranar uku ga wannan watan na cutar daji ta mahaifa da kuma ta mama saboda ɓannar da take yi mun yi wannan ne ga mata masu yawan gaske don mu gano yanayin lahiyar matan mun yi shi ne a likitar zariya ta biyu a shigari kuma muka yi wannan gwajin a likita ali shebu gaskiya mata sun zo da fifi muna kiran gwamnati da ya kawo mana kayan aiki musamman ma a bangaren tiyata studio kalangu tafiyar yarinin nijar daga yankin katsina Maraɗi mu isa yankin abzin halayen kamuwa da cutar ɗan sankarau a cikin da'irar agades ya kai matsayin ƙararruwa halayen kamuwa goma sha uku aka ƙididdige a cikin garin a faɗar magabatan kiwon lafiyar wakilinmu musa mamman ya aiko muna bayanin shugaban asibitin agades isha'u muhammad Komin ɗin tamu ta samu alamomin kamuwa guda goma sha uku tuni an saka matakai a dukkan cibiyoyin asibiti na Agadas domin a ɗauki nauyin mara lafiya. Idan mara lafiya da ake tsammanin al'amarinsu ya tsananta ana ɗaukar nauyinsa nan take da mutanen da suke da alamomin kamuwa. A bangaren gidajen asibiti mun ƙarfafa ƙarfin ma'aikatanmu ta hanyar yin horo tunatarwa kan alamomi ya za a gano ɗaukar nauyi ya za a yi idan ciwon ya yi kamari. Mun ba da da kayayyakin ɗaukar nauyi idan wannan cuta ce kayan ɗaukar nauyin akwai su kuma kyauta abu ne da ba a saba gani ba kan zai taimaka wajen daidaita matsalar da gano cikin sauri domin ceto mara lafiya ta fannin cutar kuma akwai samfurin gwaji da ake yi domin turawa dakunan bincike na yamai domin a tantance kwayoyin cutar. Duk da a Agadas ɗin an gano wasu halayen kamuwa da cutar ɗan sankarau a cikin makarantun boko inda ma aka samu rasuwa biyu, amma an ɗauki matakai domin wayar da kan shugabanni, mashanni da ɗalibai na makarantun bokon. Ga bayanin da shugaban ilmantarwa na gundumar Agadas Ali Muhammad yawa Musa Mamman. Akwai alamomin kama da cutar ɗan sankarau da aka shaida mana a cikin wasu makarantun mu Matakan da muka ɗauka tun da muka samu alamun farko a bangaren Azin 3 mun tuntubi jami'an kiwon lafiya na Agadas Gunduma da ya zo daidai da wata haduwa tare da dukkan daraktocin makarantu da shugabannin likitoci na birnin Agadas. Mun halarci wannan haduwa domin isar da sakonnin wayar da kai da ba da labari. Baya ga bangaren daraktocin makarantu akwai kuma dukkan malaman makaranta idan akwai wani mai alamun kamuwa an ce malaman da su tura su asibiti muna rangadi a cikin makarantu domin wada kai a makarantu daban-daban kar ku bar yara cikin rana a rage cunkoson yara musamman da kuma batun kulawa da tsaron waɗannan Daga abzin mu isa yankin adara a cikin jihar Tawa can ma tun somawar shekara halayen cutar ɗan sankarau 20 aka kididdige a birnin Kwanni mutum biyu suka rasu shugaban asibitin Abbas Magaji ya yi wa wakilinmu Asuman Musa Arzika bayani a kai. ciwon dan sankarau ga yau mun samu mutum ashirin mutum ashirin kinga da suka kamu ba gaba ɗaya bane da akwai lokacin da sai a yi sati guda ba a same su ba shine muke ɗauka muna ribe da shi don mu san in ana cikin alloba ko babu cikin alloba yanzu fuluman bai kai ga wannan ba la situation elecalm kenan cikin har yau ba a kai tashi hankali ba dole ne in wannan lokacin ya a samu waɗannan cuka guda guda biyu aka samu suka ya cikin ashirin kinnan su ma dan ko da suka zo sun je nesa ne duk kokarin da aka yi dai ba a samu aka yi su ba sauran ban alhamdulillah an samu an Cokan kan ciwon matakan da muka ɗauka na farko an kai magunuka cikin likitoci duk likitocin da adda koi suna da magunukan da za su magani shi na ɗan saukarau wanda ya zo da wannan ciwon akwai ɗakunan da wanda ake sasu ciki idan ka abin ya buga mutane. A wani fannin kuma cikin jerin sulayen kasashen duniya aji na shekara 2023 bisa ga 'yancin ɗan jarida ƙasar Nijar ta kasance kan jeri na 61 cikon ƙasa a cikin ƙasa 180 da ƙungiyar Reporters Sans Frontier ta nazarta. Kuma ya haddasa hakan, ta nan Fude Ahmed yawa Abubakar Jallo mai fafutuka kare 'yancin 'yan jarida tambayar ga fasar amsar tashi. Cikin jerin sunayen ƙasashe na shekara ta 2023 na Reporters Sans Frontier kan 'yancin 'yan jarida na duniya Nijar ta zama ta 61 bisa ƙasashe 180 wani ja da baya ne na maki biyu wannan na da dalili na 'yan jarida ba samun labarai musamman ma majiyar tsaro muna cikin wani yanayi na matsalar tsaro labari tabbatacce akwai wuya a same shi shi ma tsaron jarida ba da tabbas domin dan jarida baya air daukar niyyar ya je cikin wasu yankuna ba tare da rakiyar soja ba kayayyakin aiki a bangaren kafofin watsa labarai rashin karfi na kafofin watsa labarai ga abin da suka bayyana halin da Nijar ta samu wannan matsayi ko da cewa akwai gamsuwa cewa Nijar tana daga cikin kasashe goma na farkon Afirka Afirka da aka jera ma'ana Nijar tana a matsayi na takwas bayan Ghana abin da mai bada ƙwarin Dangance da tsarin kokowa da rigakain rigingimu, 'yan jarida na rediyoyin birnin Kwanni da na Balbaza sun amfana da horon karfafa musu masaniya wata fusa'a da ONG Gawo ta shirya. Bari mu saurari ɗaya daga masu ba da horon a firarsa da asuma arzika. Wannan ayyukan da muke gudanar su a tare da haɗin kan ƙungiyar ta USAID e Riwar a cikin departament ɗin Kwanne ya shahi komin uku komin in Bazaga, Alela da Tsarnawa da departament in Malbaza inda ayyukan sun shahi komin in Malbaza da komin in Dogarawa. Gaba ɗaya a jelmice ma'aikata gidan radiyo ne masu zaman kansu guda goma ne horon ya shawa. Abin da muke jira ga yau shine waɗanda suka halarci wannan taro su fahimci menene shi rikicin da kanshi. Ƙara ƙarfin gwiwa ne muka zo mu musu. Aiki ne wanda dama aikin su ne. Sannan wani irin salo ne ya kamata su bi hanyoyi ne ya kamata su bi domin tatace labaru tun gabanin su yaɗa da su domin shi ba da mummunan labari wanda ba a tantance da gaskiyar shi ba da hakikan cewa shi yakan iya haddasa rikici a cikin zamantakewa al'umma wannan shine abin da muke jira gare su Gungu biyu na masu sarandin kwaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa ofishin kokowa ga murkushe sarandin kwaya Octris ya bantale wannan gungun a birnin maradi da arlit a yau da sahe aka gabatar da su ga 'yan jarida nan fudai ya naɗo mana rahoto mu saurara. Game da gungu na farko jami'an da aka tura sun kama ranar biyu ga watan Mayu kwayoyin tramadol dubu ɗari samfurin royal da wasu kwayoyin hadiya dubu ɗari biyar na pregavalin a ƙauyen tsamiya da ke cikin garin Bori kilomita goma sha biyar da Maraɗi. An fara kan mutane tara a cikin garin Maraɗi dukansu 'yan Najeriya daga cikinsu mutum biyu sun zo musamman daga Agadas domin su karɓi kwayoyin da za su kai wa Libya. An kama motoci guda biyar game da gungu na biyu akwai ɗan asalin Najeriya da hukumar Tris ta jihar alitta ta tsaida a ranar biyu ga watan Mayu. Rashin natsuwa na mutumin yasa an yi shakku kansa jama'ai sun kai shi a likitar Sumayar da ke Arlita domin a yi masa bincike skana na cikinsa kuma hakan ya nuna mutumin ya haɗe wasu kullun tabar wuyu guda 53 kusan kilogram uku da aka fitar da su. Mata na fuskantar ƙalubalai a fuskar shari'a bisa dalilin rashin mata juju a cewar Hajiya Gambo shugabar kungiyar mata masu dubara ta ingigimi jihar Difa. A yayin wata haɗuwa yau da sahi Hajiya Gambo ta sa kira ga mata. Wakilin mu Maina Abdullahi ya aiko mana bayanin nata inda ta ce. aikin shari'a in maza suna iya yi mata ma suna iya karantawa su zama juji ci gaba ne ga rayuwar iya mata yanzu akwai abubuwa da yawa abin da ya shahi iya mata to mata jujikin nan suna iya tashi tsaye su yi tsayin daka su neman ma 'yan matan nan 'yancinsu akwai mata masu fuskantar kalubali da yawa a cikin zamantakewa na armeni na zaman duniya duk suna fuskanta kenan matan nan suna iya su kama bayan su tunda sun yi karatu sun san hakkin su. suna kwato musu yancinsu hakkinsu su sa su cikin su. babban karuwa ce mata jikin nan guda guda ne akwai waɗanda burinsu su je su yi karatun jiji su zo su zamna su ma su kwato ma mata hakkinsu duk abin da ya shahi mace mace take maganin shi a garin tafadak da ke cikin kwamitin cirozarin na karɓar jama'a da yawa da suka zo daga cikin ƙasa da kuma wasu ƙasashen waje sai dai a cewar mai garin jama'ar na fuskantar matsaloli ga kuma bayanin da yawa Ahmed Felan. Akwai baki taranje daga wurare da yawa kasashen waje. Muna bukata kamar masafkinsu suna da masaloli da yawa kullum a ah, ba a rasa taranje wadansu talakawa wadansu fije ne. Tafadak muna bukatar likita ko ambulance daga tafadak zuwa likitan ciro kullum. Kuma oye da mun samu ta taimaka mu ko gwamnati da wuraren masafki na baki kuma wuri baya isa. Wadansu talakawa a haka titi ma ke kwana rumfuna ma suna cika ruwa nunan ne muke jerin su ni da masu aiki wurin ruwa na tafa da abun da muke samuwa shine muke jere da shi muna gara wuri ana fidda salte ana share gari akwai wahala inda babu mu da wani finansama kasashe waje da yawa akwai libi alje mali ta da sudan har saudiya ma suna zuwa mauritani duka ana samu birnin Agadez an azasi jerin albarkatun UNESCO a shekara 2013 wata turba ce mai karrama jihar kuma ta karrama kasar Nijar. Shekaru goma sha ɗaya ke ga kowane sakamako aka yi ga amsar a cikin rahoton da an Karim ya aiko mana. A tsakiyar garin Agades tsohon birnin ya kumshi angoyi goma sha ɗaya da aka wa ginin laka tuntuntun kakanni da kakanni kusan shekara uku ke ga ake lura da gine-ginen zamani a wannan sansanin duk da hannun da aka gindaya. Ali Salifu mai kula da sa ido ga tsohon birnin tarihi na agades akwai wani adadi dokoki da aka yi la'akari da su domin a samu zarafin kiyaye wannan tsohon gari musamman ma muna da yarjejeniyar unesco muna da kuma doka mai lamba 96 sifili 22 bisa kare albarkatun al'adu na ƙasa kuma muna da wani tsarin daidaita birane da al'umma da kanta ta tsara kenan idan muka ci gaba da kasa aiwatar da dukkan waɗannan dokoki idan unesco ta ko ta tawaga ta kimanta aiki idan ba mu ɗauki matakan gyara ba kawai za su fidda mu daga cikin wannan jerin sunaye. Shi ne mai kula da kariyar al'ada kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci bikin rawaita tsohon birnin agadas cikin jerin albarkatun tarihi na unesco a cambodge a shekara 2013 mai martaba sarkin abzin ranka ya daɗe umaru alhaji ibrahim umaru ya mana bayani kan ci gaban da aka samu game da wannan batu. Mu amfana bayan jerin sunaye da sake farfado da gyaran gidaje 100 cikin tsohon gari haka kuma mu amfana da gina gidaje 500 da ake na ana yi wanda kuma an gina tuni 300 domin rage cunkoson tsohon gari ya za a yi domin kiyayewa idan aka kare waɗannan gidaje ina maganar matasa da za su zo su zauna an gina gidaje da za a raya su yana kasance cewa ɗaya daga cikin matakai wajen kiyaye wannan tsohon gari kenan dole mutane su kiyaye sharuɗan da za su ba mu damar kiyaye kiyayewar wannan sansanin tarihi hakika ya kasance abun fafutuka ta yau da kullum. Duka-duka abin da ya sauka kenan a yi saurari lafiya.